الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وآمن به ووالاه اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم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 رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركمو da azumin watan ramadan watan da allah fifita shi akan dukkan watanni kuma allah ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗaukaka wannan al'umma da cewa ya saka su a layin waɗanda suna mishi azumi kamar yadda dai alkur'ani mai girma ya bayyana ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wannan ya nuna sauran al'ummoma dukansu Allah ya neme su ya umurce su da yin azumi a wannan wata mai alfarma to amma su suna da kwanakinsu daban wayanda an keɓe musu a ciki suna azumi wasu kwana arba'in wasu fiye da haka amma wannan al'umma Allah ubangiji ya keɓe su da watan ramadana yana ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran watan azumi watan ramadana wanda aka sauke alqur'ani a ciki an saukar da alqur'ani jimla guda wato a dunkule daga daga lauhul mahfuz baitul izza sama na farko sannan kuma ya fara sauka ƙasa kaɗan kaɗan bisa buƙatunmu mu al'umma har shekaru 23 allah ubangiji ya cika ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan alkur'ani da saukar da ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to yau za mu fara bisa inda muka kwana bara za mu fara daga suratu as-safat ubangiji madaukakin sarki yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suna safu-safu a sammai suna ibada wasafa ta saffa ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke tsaye safu-safu domin ibada fazzajirati zajira da kuma mala'iku waɗanda suke korar da shaidanu ko kuma suke korar da kafirai a lokacin da ana jihadi ko kuma wato suna wato abin nan ayar ta sauka masu masu yi wa mutane gargadi wato masu sauka da abin da ake gargada mutane da shi fazajira ta zajira fattaliya ta jikira ina rantsuwa da sahun wa'annan masu karanta ayoyin Allah a cikin ƙur'ani da kuma ayoyin Allah cikin sauran littattafan da aka saukar su mala'iku ne suke sauka da su inna ilahakum lawahi wannan shine amsar wannan rantsuwa cewa ina tabbatar muku rantsuwa da wayannan da aka ambata mala'iku masu safu-safu da kuma masu yi wa mutane gargadi masu hana mutane daga abin da an ce ku bari da abin kuma gargade su akan abin da aka ce a yi su yi sannan kuma mala'iku masu karatun littattafai su karanta littattafai ga annabawa su karbi abinda Allah Ubangiji ya saukar musu lalle lalle ubangijinku wanda ya cancanci ibadanku wanda kuma ya halicce ku saboda ibada shine shi kadai ne ba shi da kini ba shi da abokin tarayya <clears throat> wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun haka yana cewa ubangiji wata aya cewa ban halicci aljannu da mutane ba face su yi min ibada رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق to ubangiji kaɗai wanda aka ce ku bauta mishi shi kaɗai, to shi ne ubangijin wato sammai guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da ya kasance tsakaninsu na sarari kuma shi ne ubangijin jihohi gabas da yamma kudu da arewa da sauran dai sasanni na shekara inda rana take fitowa wajen 360 din nan dukansu wato duk wa'annan eh, jihohi to shine ubangijinsu ya halicce su saboda hikima ubangiji maɗaukakin sarki shine ɗaya ubangijinku wanda ya kamata ku bauta mishi ya ku kafirai na shawa kuma ku wazantu ku koma bauta wa allah ku bar gumaka إنا زينا السماء الدنيا بزينة ba Allah Ubangiji yana tabbatar mana cewa shi ne wanda ya adanta ya gyaranta sama da wato ado irin na taurari haske ko ina su waɗannan taurari suna karɓar haskensu daga rana amma duk da kowane ɗaya a cikinsu yana haskaka a wani sashe ko kuma wani sarari na sama mu ko muna amfani da su a fuskoki da dama Allah Ubangiji shi ne mahalicci waɗannan abubuwa duka. Mhm. Wa hifzan min kulli shaitanin marid. Kuma ya sanya waɗannan taurari su haskaka mana, wato mu samu haskensu da dare mu yi amfani da su kuma muna amfani da su wajen tafiya musan alkibla kaza ga taurari kaza yana nuna alkibla kaza taurari kaza yana nuna alkibla kaza duk wannan muna samu da gare su kuma allah ubangi ya sanya su abun kiyayewa ga sammai guda bakwai duka wa hibza min kulli shaytanin mara kuma abu ne mai kiyaye wahayi mai kiyaye abun da allah yana saukar daga sama daga sharrin wa'annan shaytanu min kulli shaytanin mhm. min kulli shaytanin marid da kowane eh, wato Allah ina kiyaye wato sama ko kuma wahayin da ake saukar ma annabawa da wayannan taurari daga dukkan wani shaiɗani mara bin ubangiji لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب كريا سكي يعين لسنة سنجي ملائك سنجي كذا أبين لسكي سو كرما وطنا مصبتا كوكما وطنا الدجالي ما سباد الأبارن كريا تو أبنجي لا يسمعون لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب wato ba sa samun daman sauraren abin da yana gudana tsakanin mala'iko. su ne jama'ar sama wa na min kulli janibi dan sun kusanci wannan wuri to Allah zai gefe su zai gefe su da waɗannan taurari da muka faɗa ta kowace jiha duhura Allah ubangi yana hana su wato saboda ya hana su jin abin da ake faɗa haka sai su halaka sai su faɗi walahum kuma Allah ubangiji ya sanya musu ya shirya musu azaba madawwami saboda wannan eh, sharri da suke yi ko kuma tsagairanci da suke yi إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب سيد وندا يا سنتي وني أبو واتو يا يا يورواس وتكلمة da ya ji ta daga mala'iku ba sosai ne ya ji ta ba dai ya ji wani sashe daga cikinta shi ma ba za a bar shi ba Allah ubangi sai ya biyo shi da wato taurari wanda yake garwa shi ne na uta mai tsananin haske haskakewa wato wannan taurari da muna ganin su suna ta wato yawo a sama ana jefan su da wannan kuma sun daina jin wato jin abin da yake gudana tsakanin mala'iku na wahayi tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo har tashin kiyama فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا كتنبي وإن كافرين مكة يا محمد تنبيسوا ahumu ashaddu halkan amman khalaqna shin su ne mafi tsanani mafi karfin halitta ko waɗanda suka riga su kamar su ad wa thamud da fasam da jadis da makamantansu sun fi su karfi inna khalaqnahum min tinin lazib mu ne ubangiji yana ce ni na halicce su daga laka mai wato mai hadawa mai riƙewa mhm. bal ajibta wa yaskharun kai kana mamaki mutum ya ji irin waɗannan ayoyi ba zai iya bi su ba su kuwa ba su damu da mamakin da yake cikin waɗannan ayoyi ba a'a suna izgilancinsu suna izgili suna ba a kan abin da kai kana karanta musu ɗin nan وإذا ذكروا لا يذكرون إذا كما أنزل قديسو wato ai musu gargaɗi da ayoyin da suna saukaɗin nan ba sa karɓar gargaɗi وإذا رأوا آية يستسخرون إن سنك معجزة in sun hangi wata mu'jiza tare da kai sai ka gan sun koma gefe suna ba'a suna wasa وقالوا إن هذا إلا سحر مبين har ma suka ce ai wannan abin da Muhammadu ya zo da shi wanda yana karanta muku dare da rana din nan ba komai ba face sihiri ne wato damfara ne أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون كنا أئذا متنا إذا ممتو ورموز واتون زما بابو وكنا ترابا هل ممكسن جيك أساتر بايا وعظاما كم ممكسن جيك أسكسوسوا وإن باسو دا رايوا باسو دا كون باسو دا كالفي با موسي أئنا لمبعوثون zai ce mu za mu tashi kuma awa una lawwalu shin a tambaye shi mu ne kurum za mu tashi ko kakanninmu da iyayenmu na dama suna tashi قل نعم وأنتم داخرون كتير مسوئي ku da kakanninku duka za a tada ku halin kasancewarku a wulakance wato ba ku da wata daraja a kaskance فإنما هي Ai واحدة ba wani abu ba ne باوني da بني tsawa ساوى tak wannan tsawa shi ita ce za ta tada su dukansu gaba daya ba daya wanda zai zama wato yana ba dukansu za su tashi tsawa daya za ta tada su sai su sai su iske kawunansu suna kallo suna duba duniya wadda suka barta kamar yadda take وقالوا ya ويلنا هذا يوم الدين suka ce kai mu wannan fa ita ce ranar da muhammadu yana ba mu labarinta ranar sakamako ranar da za a tambayi kowa kan abin da ya aikata kuma a hukunta shi ubangiji a wata aya yana cewa nufi fi wato idan lokacin tashin kiyama ya tashi ya zo سي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور سي ابو له فصعق من في السماوات ومن في سيكا قال وأن سنا سمي لك دس متو أبين أنا بأتي فإنما هي زجرة واحدة wato tsawa ɗaya ne ta ta da waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa duk gaba ɗaya za a tada su fasa'iqa man fi ta mafi illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya keɓe kamar su jibrila da makamantarsu daga baya su ma za su mutu da shi malakal mauti duka daga baya duk za su mutu wa sa'iqa man fi samawati illa ma sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra kana bayan 40 shekaru 40 sai a busa kafo karo na biyu sai ka ga waɗanda sun mutu din nan dukkan sun tashi da wato da ransu suna tsaye ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهكا الله أبنجي بينا wato dai in lokaci ya yi tsawa ɗaya za ta tada su suna ganin mamaki da wuyan cewa in sun mutu za su tashi a za su ashi kamar zaman su kamar haihuwan 'ya'yansu da suke gani mhm. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين سكتي كي كي توم يوفاشين شين رانر ساكا رانر دا الله أبنجي يا أمشي النبي إيمان إيمان mana gargaɗi a kanta ranar ta zo هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ubangiji maɗaukakin sarki na ce musu wannan fa shine ranar da zartar da hukunci yanke hukunci tsakaninku da annabawa tsakaninku da kanku tsakaninku da ubangijinku wanda kun kasance a rayuwarku ta duniya kuna karyata shi احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون gudun a ran nan ne za a hada kowa da irinsa kowa za a hada shi da wanda ya kamace shi wa shuru ladina zalamu ku tara waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da shirka da rashin bin umarnin Allah da rashin mai da hankali wajen abin da annabawan Allah da manzanninsa suka zo da shi nan a tara su dukansu wuri guda ushurul lazina zalamun waɗanda suka zalunci a tara su wa azwajahum da waɗanda suka kamace su abokansu waɗanda aikinsu irin aikinsu ɗaya wa ma kanu ya'budun da kuma gumakansu da suke bauta musu azwajahum nan ba matan su bane wato ana nufin zauyin mutum kininsa ko kuma na biyunsa to su da waɗanda suka kamace su duk a tara su su da kuma gumaka da suke musu ibada duk a tara su wuri guda a nufi uta da su من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم واحشروا الذين ظلموا كتار الظالمين وأزواجهم لما da makamantansu. wa ma kanu da kuma gumakan da suke bauta musu min dunillahi maimakon Allah fahduhum ko shiryar da su kutura su ila siratul jahim zuwa tafarkin wuta Kana a tsaya da su a kowane wuri idan an zo ana wucewa? to duk ayyukan dan adam da abin da yana aikata a duniya duka ko ina akwai tambaya ku tsaye da su a za a yi musu tambaya a tambaye su akan abin da suka yi mhm. malakum la tanasarun shin ba kun ce ku yan uwa ne abokai ne na juna a duniya ko kowane ɗaya na rantsa cewa lallai zai fanshi dan uwansa da ransa to me yasa yau ba wani wanda zai bude baki na taimakon dan uwan shi malakum la nasaru me yasa ba za ku taimake wato ba za ku ba za ku yi taimake keniya ko kun ka ku taimake junar ku ba bal humul yawma mustaslimun ai su yau sun miƙe wuya sun kasance wato masa daukar kai ne kowanne ya sadaukar da kansa ya sallama ya miƙe wuya ba shi da ikon komai وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون yake Allah yana so ya bayyana wa muminai nadamar waɗannan mutane waɗanda sun bauta ma gumaka a duniya kuma sun mutu kan kafirci sun yi wato sun ƙaryata annabawa da littattafansa to wayannan mutane Allah yana so ya bayyana matsayinsu gobe a lahira a gaban muminai da annabawa shi ne sai sashensu su fuskanci sashe su fara wato abin nan tuhuma a tsakaninsu wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin mhm. wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sashen su ya fuskanci sashe suna tambayar juna me yasa kuka yi mana kaza ba kai kai ne wane ka ce mana kaza ba eh, to haka suke yi قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين سوء كنانا كسكن تتوكا فريق كنانا سنة جاء من ينسو innakum kuntum tatuna na anil ai ku ne kuna zuwa mana gefen addini kuna ce mana addini nan ku rabu da shi ƙarya ne kuma banza ne alhali ko gashi mu zo mun tarar shi ne gaskiya ku ne kuna kan barna kuma kuna cikin bata kun samu ma dole mun kasance tare da ku a cikin bata قالوا بل لم تكونوا مؤمنين من ينقوا سجاء كما منافقين دا ما باكو دا وتنير إبادة دا ما باكو دا إيماني كما واتو كما إلموني باوي كم كم في مدواني أبوا دكم مدى يوبا وانت زي فيتا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين أي بابو دواني إيكو أكانكو دواني na tilasta a kanku tilasta muku kasance kafirai a'a kuma dama batattu ne lalatattu ne wa ma kana lana alaikum min su da wata iko ko kuma wani iko akan ku bal kuntum qauman taghin kun kasance mutane ne waɗan masu dagawa to mabannata so kan ku فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون كلمة ubangijinmu na hukunci akan mu ta tabbata akan mu cewa mu fa sai mun ɗanɗana azaba to za ku ɗanɗana tare da mu mu da hudu ɗaya ne kuma inna kunna غاوين فأغويناكم منكر منكر كتدكو سوى دكوما دام أشريكو كذاب كتبك كتدنا فحق علينا قول ربنا إننا لزائب فأغويناكم منكر كتدكو إننا كنا غايمو ما دام دوني فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم سني ودنن كافرين يومئذ رانر حسابي yawmuddin din nan fil azabi mushtarikun dukansu wato dukansu a haɗe daidai suke cikin azabar Allah wato wanda ya kira zuwa kafirci da wanda ya bi wanda ya kira saba wa Allah wanda ya bi wanda ya kira zuwa bauta gunki da wanda ya bishi shi dukansu daidai kowa zai karbi wato zai ɗauki Eh, rabon shi na azabar Allah gobe a lahira yawon din din nan mhm. inna na fa'alu bil mujrimin ubangiji yake ina cewa dama mu mun kasance haka muke yi da wato mujrimai masu safo munafukai kafirai mushrikai dukansu mujrimai ne waɗannan masu laifuffuka dama hukuncin mu a kansu cewa za a sa su cikin azaba a azabta su a gwada musu azaba iri-iri إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون wannan kalma kalma ce idan mutum kafir ya faɗe ta zai shiga musulunci musulmi in ya faɗe ta lokacin da zai bar duniya zai mutu allah zai sa shi aljanna wannan kalma idan mutum ya faɗe ta to Allah zai rubuta mishi ladan da babu wani mutum zai samu sai in ya faɗi ya faɗe ta irin shi wannan kalma ita ce kalma muhimmiya cikin addinin musulunci innahum kanu idza qila lahum su wadannan kafare duk da darajar wannan kalma idan an ce musu la ilaha illallah uhm, yastakbirun girman kai hankali su ya tashi su ce ba za mu faɗe ta ba ba za mu faɗi la ilaha illallah ba to amma ranar za su gane matsayin wannan kalma mai daraja amma ba za su iya su faɗe ta ba wa ya ƙulu na ayin na latariku alihatina lishairin majanu daukun ga maganganun banza da suke faɗe su wa ya ƙulu na suna cewa ayin na latariku alihatina lishairin majanu shin za mu bar bauta gumakanmu su lata da uzza da manata da isa da na'ira da falasa da hubal da dai makamantansu da wasu da yahuz da nasar yawo da yawo da nasir da makamantan waɗannan gumaka da suke musu bauta su ce shin ya kamata mu bar yanzu gumakan nan mu bar su saboda wani wani mawaki mawakaci wato annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya keɓe shi kuma ya bashi isma daga duk wani abin da zai taɓa hankali ƙara mishi hankali fiye da dukkan masu hankali cikin waɗanda Allah ya halitta wanda shi ne shugaban masu tunani masu hankali din nan su ce wai shi mawaki ne kuma mawakaci ne alhali gwada aka ce musu to qur'ani nan waka ne to ku yi irinsa ku zo da aya goma kurun irinsa su zo wato da ma'anansu da komai nasu sun kasa ba su yi ba kamar yadda qur'ani ya bayyana ya tabbatar بل جاء بالحق وصدق المرسلين ويقولون إنا لتارك آلهة شن زامو برقما كمو لشاعر سبو دوني وكي مجنون موقتي الهالك ألا يا بر تاشي لك وانا الليفي لك وانا أيبي بل جاء بالحق آيازوني دقسكيا وصدق المرسلين كما ya gaskata abin da annabawa da manzanni da can suka zo da shi ga isra'ilawa da kuma nasara da sauran al'ummu innakum لذائق العذاب الأليم allah ubangiji مدعوك sarki na cewa. lalle hakika za ku ɗanɗana azaba mai tsananin zafi gobe a lahira وما zauna illa ma كنتم تعملون babu ɗaya cikin wanda za a saka masa fiye da abin da ya aikata na laifi azaban da za a goge masa ɗin nan daidai da laifin da ya yi a nan duniya Illa إلا عباد الله المخلصين سيدي ودن أزابا نما ذات تبع Su سوني باين الله كيبان تتو سركككو waɗanda Allah Ubangiji ya tsarkake zukatansu da harsunansu da gaɓoɓinsu da tunaninsu daga aikata wani abu da Allah baya su. Su waɗannan bayan Allah keɓantattu ɗin nan أولئك لهم رزق suna da sakamako ساكمكو ne wanda dama a wurin Allah ke ɓaɓɓe sananne su waɗannan babu da zai same su wato lalle su kam suna cikin aljanna a cikin aljanna ɗin menene فواكه وهم مكرمون akwai ababaye na jin daɗi kayan mare mari da yawa a cikin aljanna ɗin to amma ba wannan shine muhimmin abu wa hum su maɗaukaka ne Allah ya ba su daukaka na lahira ka gani ubangiji na duniya ya ba wannan wato takrimi wannan ya ba kowa da kowa daga cikin 'ya'yan adam shi kowa zai fara da wannan takrimi sai ya balaga a lokacin ne za a ce masa kai kaza ka bar kaza in ya karba تكريم إن ينا ننتع لدشي إن بكر بابا فيا رسا ونن تكريمي الدنيا بل لي لا لاهرة قد أما باب وتا مدانا أنجان يقول لنك نفي وبني يعني هو لقد كرمنا بني آدم أها وحملناهم في البر والبحر وحملناهم من الطيبات أها وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا وأن الدنيا تكريم إن ندشي كذا وين سوكا مسلمين كافرين شنو أشياء آه، آه، بنتي kowa yana ci a magani kowa yana amfani tufafi kowa jin daɗi kowa yana samu ko ba haka ba wannan wato takrimi ke asalin takrimi alamar karrama da Allah ya ba ɗan adam amma fa wannan takrimi ba zai dawama ba kurum da zai dawama saboda shi wato rayuwar ɗan adam a duniya ɗigo ne ba wani abu ne mai dadewa ba saboda haka ana gani wato daga lokacin da aka haifi mutum har ya mutu dan ba duk in an gwada ga lokacin Allah abu ne kankani ba bai taba taka abin nan kara karya ba saboda haka za ka gani ai da har a duniya duk suna jin daɗi fiye da mu ma to abun ba abun damuwa ba ne takrimin da ake bukata shine ka samu wato yarda da kanka yarda na dukkan mutanenka yarda tare na ubangiji maɗaukakin sarki da kai to yarda na farko kafin ka balaga Allah ya yarda da kowane ɗaya daga cikin halittarsa suna ci suna sha suna cikin nema idan sun balaga sai a ajiye musu iyakoki wanda ya bi iyakokin ya bi tafarkin aljanna wanda ya ƙi ya bi tafarkin wuta dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya gaya sahabansa Allah ubangiji ya halicci halitta ya fitar su a fili ya nuna su ga kansu cewa waɗannan halitta na ne na halicce su saboda eh, aljanna da aikin aljanna za su yi kuma su mutu akan wannan aiki su yi aljanna sai kuma ya fitar da wasu halitta ya ce waɗannan halitta na ne na halicce su saboda uta kuma za su yi aiki da aikin uta kuma za su mutu su shiga uta haka kuwa a duniya kowa ba a tilasta masa ya bar sallah ko ya bar azumi ko ya bar addini ko ya bar imani da Allah ba ba wanda an tilasta masa za a ce masa ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowane annabi da kalmar da zo da ita tauhidi da su da ka ce Allah shine ubangijinka a gaya masa to wanda Allah zaɓa shi yana daga cikin waɗanda aka aka suna cikin dam'in alheri sai ce la ilaha illallah محمد رسول الله ولا إله إلا الله da annabin zamani ko Musa ko Isa ko sauransu to amma wannan sai imani wanda kuma Allah ya nufo shi da azaba cikin wancan damki wanda ya halice su din nan sai ya ki sai ya ki fada sannan sai ya shiga abin nan ya rayu akan aikin wuta kuma ya mutu akan aikin wuta wasu kuma manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ya bayyana mana cewa ɗanku yana aiki da aikin ma'abota aljanna har sai ya saura masa kamar zira'i guda wato mita guda misali sai wato abin da aka rubuta mishi a littafin da ya yi shi ya bar aiki na har hanyar aljannan nan da kuma ya aiki da aikin wuta sai ya mutu ya shiga wuta wani kuma yana aiki da aikin wuta haka haka har ya saura bai wuce mita guda tsakanin shi da abin nan da wuta ba sai abin da ke fi an rubuta masa din nan na damkin farko din nan ya rigaya sai ya koma aikin aljanna ya mutu a kan shi shiga aljanna to kowane mutum komai abin da ke kaddara ne tana nan abubuwa ne rubutattu amma fa duk abin da mutum zai yi a duniya nan ya zaɓe shi da kanshi gobe a lahira ba zai ce ya ubangiji ai kai ne ka rubuta mini ba hujja don ya ba shi hankali ya ba shi ikon ya yi zaɓe kuma ya zaɓe wato an gitta masa abubuwa guda biyu ga mai kyau ga mara kyau amma ya ce a mara kyau din ya fi ne ya ya faɗa a kansa to saboda haka wato imani da kaddara yana daga cikin wato aƙidu namu na musulunci imani da allah imani da annabi annabawa imani da littattafan Allah imani da tashin kiyama imani da kaddara imani da kaddara shine ka yarda komai da komai a duniyar nan Allah ubangiji ya rubuta shi ya sa mishi lokaci kuma daidai lokacin da aka sa din nan abin nan zai bayyana kuma zai bayyana kan wanda aka rubuta mishi kuma wannan mutum da aka rubuta mishi shi da kanshi ne zai zaɓi wannan kaddara ya rungume shi ya aikata shi gobe a lahira in an tambaye shi ba shine ya zaɓi abunsa Allah baya wato tilasta wani ya ce kamar hanyar aljanna ka shiga hanyar kuta ko kuma abin nan babu kowa da zaɓe shi kuma wannan ko kafirin ya yi tunani zai iya gane Allah ya taimake mu fi jannatin na'im to waɗannan lalle Allah ubangiji yana sa su a cikin aljanna mai ni'ima aljanna ba ɗaya ba ne kowa yana da aljannarsa da ni'imomin irin ni'imomin da Allah ya kaddara masa a ciki suna cikin aljanna suna ke ni'imomin Allah ala sururin mutaqabilin idan sun zauna don wato wuraren su na zama na jin daɗi ko shakatawa sai ka gan su suna zaune kowanne akan gado yana kallon ɗan uwansa yana farin ciki yana murmushi yana jin daɗi يطاف عليهم بكأس من معين أنا أنا ياو أكنسو da wato eh, abin nan finjari wanda aka cika shi da ruwa mai daɗi ko kuma abin sha mai daɗi بيضاء لذة للشاربين to farason abin nufi dai wato ana ba su kamar dai na duniya su waɗa mashaya suna ganin ai daraja cikin wannan abin da suke sha na ababen sha su ko za a koga su ka wanda an cika shi da giya kyakkyawa farasol wanda mashaya suna jin daɗinta amma ba ta sa buguwa ba ta sa wato mantuwa da abubuwa ba ta sa mutum ya fada cikin yasassun maganganu ko kuma ya fada cikin munanan ayyuka لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول واتباب وني واتقيموا a cikinta a cikin wannan giyan da ake sha na lahira لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون babu a cikinta abin da zai mamaye hankulansu كوكما أبندا زي أبنا ولهم أنها يوزفوا ما أبنا زي ما ما يهان كل السباب وكما أبنا لاسي أبنا أبنا زي ساسو وعندهم قاصرات الطرف عين سنة ماتا كاوا وعند أن تنتقل تنلنسو غامزنسو كرم كما سنة من يمن يكيدا نوما سكاو كأنهن بيض مكنون kyawunsu kamar ka ce kwai ne an ɓoye shi saboda rana kada ka ɓata launinsa ko kalansa saboda kyawunsu فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون سيكا su يا فسكنتي sashe سنة tambayar juna. daga labarai iri-iri abin yana faranta ko kuma ya ƙara faranta musu rai قال قائل منهم إني كان لي قرين إن سيتي أين دا أبوكي دا الدنيا yana inkarin tashi bayan mutuwa yana ce sam idan an mutu kam shi ke nan tafi ba za a dawo ba ina ke yanzu يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون شين كان زتو إذا ممتو إذا ممتو من زمان كسا كما من زمان كشي wato mun bushe kurmus ba wani motsi ba rai A tare da mu inna da madinun za ka ce za a saka mana kan abubuwan da muka yi a duniya ai ba abin da zai same mu duk maganan banza ne wannan qala abokin sa din haka yake ga mishi Sai su yi wani سيسوي ونيجي بسو جماعة شن كنا إيه جوي فسكوكي كلي can kuta? هل أنتم مطلعون واتوتنكو زابو إيا كوهلي أتا لوادا نسيكي كنتا فاطلع فرآه في سواء الجحيم يا فسكنتي أتا كليتا سيأغنسي جم يناتكي أتا يناتي أزابا قال تالله إن كدت لتردين والله يكي مسا والله كاي كسنك هلك الدني دا نبي كان مغندلون دا تكي مني تكي مني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ba domin ni'imar ubangiji na gare ni da imani ba imani kuma mai karfi da na kasance ina tare da kai cikin waɗanda aka gabatar da su nan an gurfanar da su cikin wuta afama nahnu bimaitin ba za mu mutu ba kenan إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين شنكما سيموتون من فرقوكما باب البزاء ba? إن هذا لهو الفوز العظيم بودي الحمد لله ونمت ونمك غنت بزام ساكي غني وتابا sannan kuma Allah ba zai azabta mu ba lalle wannan shine riba wato shine eh, eh, eh, rabo mai yawa wanda yankewa لمثل هذا فليعمل العاملون saboda samun sakamako irin wannan masu aiki suyi yi su aikata alheri da yawa أذلك خير نزلا أم Shin الزقوم mazauni ko masauki irin wannan shi ya fi kyau ga wanda Allah ya saukar da shi aljanna ko kuma waɗanda aka kai can an saukar da shi wurin shajaratun zakum wannan wadda tana ta azaba in an ci ta za a wahala a cikin ita kanta tana cikin wuta kuma an ci ta ciki ma wuta ne sai jiki duk ya ƙone إنا ya فتنة للظالمين الله أبنجي نتي ممسن ياتا ce تيكا كافر مكة Eh. in suka ce ai wuta tana kone abin nan itatuwa ne ya za ta tashi cikin uta, ana ya ba su labarinta saboda su ƙara kafircin su su samu tsananin azaba wurin Allah إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ce إتا تأتي تنا تاشي ما أتكين أتا wato a can wato tsananin wuta tana tashi a can ginshikin wuta ko kuma wato cikinta tana tashi طلعها كأنه رؤوس الشياطين ورنتا da ka kamar kawunan shaidanu ko san shi ba ko shakka babu halittarsa da na mutane fa إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون أن قدر أمس سكا فريد سكي شغاء تقن ننزا سجوانا إتاتيا كوية تكيد إتا ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم كما أنا أسكى ولسانا ننزا في ونواني إلي دبان أكانتا wato idan suka ci ta sai ku ji su ji zafin tafiye da yadda ake zato ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم كان مقوما سودا دكتشي ما وجهت جنوتني الجحيم أتاني ونزاس شجاع أتكنتا إنهم ألفوا آباءهم ضالين

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ما فيها يوا دقتين ودن دسوك لغاسو دقتين كاكن نسو ما جسو بطا ما ما ما ما غباتا ba na kwarai ba magabatan banza su sun bata wato da wannan tunanin na cewa bin iyaye da kakanni ولقد ارسلنا فيهم منذرين dukansu kowaɗanne mu aika a cikinsu wani manzo wanda zai gargaɗe su ya nuna musu tafarkin Allah. fanzur kaifa kana aqibatul munzari to kai tsokaci ka gani yaya makomar waɗannan a waɗanda aka yi musu gargaɗi na makomansu ya kasance ai halaka إلا عباد الله المخلصين kadai waɗanda sun tsira bayan Allah waɗanda Allah su don kansa domin ibadarsa ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون النبي نوح لوكتين دا أكا أيكوشي ya yi shekaru wato dubu sai shekara hamsin wato shekaru ɗari tara da hamsin yana kiransu ba su amshi kiransa ba da ya kira mu mu taimake shi bayan kafirci ya tsananta to madalla da masu amsawa irinmu wato mun amshi kiransa ba tare da bata lokaci ba wa ونجيناه وأهله من الكرب العظيم wato mun tsirar da shi da iyalansa da jama'arsa daga wato wannan bakin ciki mai tsanani din nan na kafirai wato ana nufin Allah ya kubutar da shi daga wannan azaba mai tsanani da kuma fitinan da suke neman shi da shi akan wata rana zai ki kunya to Allah bai yarda shi kunya ba وجعلنا ذريته هم الباقين sanya wata سنيا suka لسوك a الدنيا باين موفانا wato 'ya'yan na nuhu ne ba kamar yadda su mutanen china suke cewa su dai basu wannan tufani ba tunda aka halice su suna nan to su zauna allah dai ya kiyaye mu daga sharri da ya zo daga gare su wannan coronavirus da da covid-19 Allah ya tsira da mu ya kubutar da mu daga wannan sharri watarakna alaihi fil akhirin kuma kuma mun bar masa yabo a cikin waɗannan al'ummun da za su zo bayan sa na muminai dukansu mun bar su su ce idan an ambace shi sai a ce me سلام على نوح في العالمين أمينتي يا تبت نوح عليه السلام شكن دكان تالكي وما شكن دكان النبا دمزني إنا كذلك نجزي المحسنين الله أبنجي جناجي منكسن جمنا ساكا وما أدن دسوكا شوتتا أيوكا سوء دنيا إنه من عبادنا المؤمنين نوح عليه السلام يا كسنتينا لكتكين بايم مؤمني ولن سن يرضى لدؤ أبنا الله يا أمر جيش ثم أغرقنا الآخرين نوح دي الله أبنجي ya ba shi nasara akan waɗannan kafirai masu izgilanci lokacin da yana abin nan jirgin din yana kira suna ta dariya su ce mutum ne zai yi jirgi za ta tafi a cikin baya cikin ƙasa akwai jirgin da za ta yi cikin kasa jirgin ruwa a cikin ƙasa suna ta dariya to amma allah ubangiji ya gaskata ya zo da kofa da ya cika duk duniya kafaran nan duk ya durmiyar da su ya halakar da su shi nuhu allah ya kubutar da shi shi da mabiyansa dukansu allah ya keɓe su kuma ya keɓanta har ma ya darajanta shi ya tsarkake duniya duk da daga tarsashin kafirai duk gaba ɗaya ya bar zuriyarsa ne kadai su ƴaƴan wato abin nan hmm? ah, sam da ham da yaƙi su ne kadai waɗanda suka saura <laughs> وإن من شيعته لإبراهيم yana daga cikin zuri'arsa annabi Ibrahim alaihi salam shi kanshi yana daga cikin zuri'ar shi abin nan Nuhu إذ جاء ربه بقلب سليم كتنا لوكتين يفسكن أبنجي أبنجي إنسان ya yi hijira daga dukkan duniya izuwa wurin uban ubangijin shi da zuciya lafiyayye إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون lokacin da yayi wa babansa da jama'arsa babansa da jama'arsa duka yace musu me kuke bautawa أئفكا آلهة دون الله تريدون كما كان كرياني ميمكن الله كنا صنك بوتا مسو فما ظنكم برب العالمين الله زي يردا ميزة تنكو ندى الله أبنجي ما عليكين واتتالكي فنظر نظرة في النجوم lokacin da sallah ya yi sallansu ta sai aka ce masa ibrahim ka zo mu tafi yau za a yi bikin sallah sai ya duba taurari wato ya duba ilmul falak ya ce musu ni fa a fali'ina yau zan yi rashin lafiya ba zan fita ba tare da ku فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون tashi ya gidan gumaka ya same su suna tsaye ga sunan da dukansu inuwoyi ba jiki sai ya yi musu magana ba za ku ci abinci ba ya ku babu to ga abinci ku ci ما لكم لا تنطقون ba za ku yi magana ba ba an kuna ceto kuna taimako kuna kaza kaza ba to ya yau ko magana ba kwaye فراغ عليهم ضربا باليمين دوكا يا فادا كانسو ينا تدوكانسو da tare yana sassare su aqbalu ilayhi yaziffun sun zo a guje gare shi shi ibrahim alaihi salam din bayan sun ga abinda ya auku kan gumaka din قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون shi ya halicci dan adam kuma halicci duk abin da yake aikatawa amma wannan a matsayin uluhiyya ne a matsayin taklifi kuwa kai ka san abin da dai ka yi niyya niyya ita ke ginshiki in dai ka yi niyya ka zaɓi abin da za ka yi to Allah ya rubuta maka kai ne ka yi, saboda kai ne ka yi, kuma ai kai ne za ka yi in ka ci abinci kai ne ka ci abinci ka sha ruwa kai ne ka sha domin asalin zai bayyana tare da kai ne amma a bisa hakika zaɓi ne naka aikata a wurin na Allah ne ba naka ba ne malakum قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم سكتي ku gina masa shi namrudu ya kira ibrahim ya yi maganganu a kansa ya ce ya ce to kai kam za a sa ta kurkuku ma ba za ta isa gare ka za mu jefa ka cikin wuta sai aka shirya aka yi gini babba garu babba an kewa shi watanni ana aikin nan har ana tara kuma itatuwa da abubuwa har dai an tara itace duka an kona an fura utan tsakaninta da sama tsuntsu ba iya wucewa in ya zo yana wucewa ciki yana faduwa saboda tsananin zafinta amma duk da haka allah ya kubutar da annabi ibrahim sai aka jefar da shi a majajjawa cikin kutan a lokacin da yana ko kana da wata bukata kana da bukatar yawa allah ya ce gare ka bani da wata bukata amma ga allah kan ina da bukata allah ya sa gare ka bani da bukata a wurin allah kuwa sanin shi da yanayin da nake ciki ya fi tambayan da zai yi masa da baki saboda haka ba komai to kaga ya tsanani ya da imani قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الله مبين جسون سو سيما النبي إبراهيم عليه السلام ولاقنتي to Allah Ubangiji ma sanya su ne makaskanta Allah ya ɗaukaka shi ya kubutar da shi daga uta ya mai da utan ta zama sanyi to haka Allah ubangiji yayi wa annabi Ibrahim wa ya min na ja'alna min asfalin qulna ana bukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wannan darasi wato kissar Ibrahim da mutane da gobe ne za mu ci gaba da ita Allah ya to kamar yadda kun sani sha'anin watan ramadana abu ne yana da muhimmanci ko da jiya ma mun taba magana a kansa ramadan yana zuwa da yanayi iri-iri yana zuwa da jaddada tuba yana zuwa da wato raya ibadu fuska iri-iri yana zuwa ramadan da son lahira da yana zuwa da zudu kan rai kowa yana koma ga allah to kada mu kasa wannan lokaci ramadan na bana ya kamata ya fi haka ramadan haka ma ana tsananin ibada cikin balle ramadan ya zo a yanayin halin da musulmi da mutanen duniya suna ciki na wannan annoba wanda babu rahama a cikin shi allah kiyaye mu ya kiyaye ku ya kiyaye dukkan musulmi a duniya nan kai halittar allah ma duka allah ya kiyaye su ga shirin wannan bala'i allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya watan ramadana ne kamar yadda giya mun fara ramadana Allah yana busa yana gaya wa sahabansa ba da yana musu albishiri da shi yana ce ayyuhan nas قد ظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله قيام صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن فكان كمن أدى فريضة فيما سواه أدى بي فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وحق رغبة من النار وكان له من الأجر مثل أجر من غير أن ينقص من أجر من أجره شيئا قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي هذا الثواب لمن فطر آه، لمن فطر مسلما على تمرة أو على شربة ماء أو على مسقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة آخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه كان له مغفرة لزم عتق رقبته من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتان ترضون بها بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله تستغفرونه أما الفصلتان اللتان آه، لا غناء بكم عنهما رواه ابن خزيمة وكذلك رواه ابن حبان وغيرهم هذا الحديث يا ترى وين أبو بودة مك أمتا ندري وتاني الله سنيا دري إيه أتكنشي إبادة أتكن تدري إبادة وتني دبو دبو أن أي كتا أتكنشي وني أيكن أنهي لزارو تافر الله kuma wanda ya aikata farilla za a rubuta masa farilla saba'in kuma wannan wata wato wato wata ne na haƙuri mutum zai yi haƙuri daga abincinsa da shansa da abin da ya saba a ciki yana barin giba da annamimanci da ƙarere iri-iri a ciki zai samu tarafi har ya kai ga matsayin tauhidi na inna yadda zuciyarsa zai wofantu daga duk wani abu ban da allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma wannan wata wata ne na taimake Kenya mai abu sai taimaki wanda ba shi da abu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce wannan wata ana ƙara arzikin mumini a cikinsa saboda kar ya manta da 'yan uwansa musulmi ko da mutum ɗaya ya sa shi ya karya tare da shi duk wanda ya sa wani ya karya tare da shi Allah zai gafarta masa wato zai gafarta mishi sannan ya yanta shi daga uta kuma zai ba shi lada daidai da wanda ya kira shi ya bude baki tare da shi ba tare da an rage mashi mai abu mai azumin wanda aka kira aka kira aka ba shi abun nan a fitur din nan ba tare da an rage masa an gutsura wani abu daga nasa ba annabi sallallahu alaihi da sahabansa sun yi mishi kukan ba duka mu muna da abin da za mu kira wani ya ci tare da mu ba Yake a'a ai abu ne mai sauki in ka dau ka ɗibi da ya ɗaya ka ba ɗan uwanka Allah zai baka wannan lada ruwa ka ba wani ya kurba za ka samu wannan lada madara ka ba da ya kurba ka samu lada kuma wannan wata farkon sa rahama tsakiyar shi kuma gafara ƙarshen shi kuma yanta daga azabar wuta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku mu'minai ku yawaita daga abu guda fudu a cikin wannan wata biyu don ku samu yardar ubangijinku shine wato kalmar la ilaha illallah ku yawaita ta a cikin wannan wata sannan kuma ku nemi gafara Allah gafarta muku a cikin wata amma abu biyu da wato ba la gina abikum anhuma abu biyu wadda ba za ku iya ku bar su wato kullum kuna bukatan abu biyu waɗanda tan ba za ku wadatu da gare su ba su ne wato abin nan ku tambayi Allah ya sa ku aljanna ku roƙe shi ya nisantar da ku daga asabar wuta manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce duk mutumin da ɗauki ruwa ya ba dan uwansa azumi ya sha ya koshi to Allah zai shayar ya zai shayar shi daga tafkinsa alhaudul kausar har ya shiga wato aljanna hadisin nan ibn Khuzaima da ya ruwaito ya ta sahha khabar bayan shi kuma wato can bai yaqi ba shi ma ya ruwaito shi haka nan kuma ibn Hibbana shi ma ya ruwaito shi to Allah ya ba mu ikon yin waɗannan ayyuka na alheri waɗanda aka ambata a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya sa wata mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah ya taimake mu duk ya gafarta mana mu da matattunmu duka Allah ya gafarta mana kuma Allah ya bamu ikon raya wannan wata da duk abin da za mu iya yi na aikin alheri na dukiya ne ko na jiki ne ko na furtawa ne ko kuma na kundurewa a zuciya duka Allah ya sauke mana shi da barka bi sallallahu alaihi wasallam